mu bakonmu ba kowa ba ne illa sadiq dison sadiq dison ka da zuwa wannan shiri wanda aka fi sani da free boy world yauwa barkanku dai masu kallon mu yau gane na zo free boy world an gayyace ni program gane na zo ina farin ciki da hakan ta ya aka sa maka wannan sunan sadiq dison to gaskiya dai asalin sadiq dison abin da yasa ta fara a makaranta ne ina amfani da abubakar abdurrahman to some people wanda suka sani mm. suna sun san wanda kamfanin da nake aiki kamfanin babana sunan shi da raman mm. to shine dalilin da yasa mutane wasu suke ce min dison amma ba gaskiya ni na fara kai kirkirar wa na dison saboda ina son hakan hakan yamin kuma na ga misali matashi kamar ni ko wani ah. abu ya zama kamar al'adan mutane kirkirar mm, makaniki ne shi ne dalilin da yasa aka kira na Sadiq Dison to Sadiq Dison muna so kaɗan bawa masu kallon mu dan takaitaccen tarihin rayuwarka to ni dai sunana Abubakar Abdurrahman mm. an haife ni a Kano unguwar Tudun Matala na yi primary school dina a nan tirin mutala mamza computer academic sannan na yi hajjara ahmad secondary school kenan wanda ban kammala ba ina kan yi yanzu kana secondary school kenan ko eh, kana kan yi ina kan yi to yanzu a wani bangare kake kenan yanzu ina bangaren science science kake karanta eh naga kowa kowa sai in ji yana science science wai mene daɗi a science din nan eh, ya danganta da yanayin abinda mutum yake so shine a dalilin da saka ga wasu suna son science amma ai ba science ai kamar babban course ne wanda mutane suke yin shi kuma yana buƙatar mutane da yawa saboda harkar lafiya ce okay Tom ina so zan maka tambaya akan wannan topic topic na cikin science kana senior ne ko junior ina senior kana senior secondary school a makarantar ku wasu malamai ne suke koya muku wannan darasin na kimiyya to gaskiya akwai malam ahmad akwai malam ibrahim shi ne ke ɗaukan mu biology malam Ahmad tana ɗaukan mu chemistry sai malamin da ke ɗaukan mu physics sunan shi malam sadiq dan mai sunana ne ok to yanayin yadda suke koyar da ku kuna fahimta ne eh, gaskiya muna fahimta alhamdulillah tunda in dai za a ma abu yau amma gobe kuma in dai za a tsaya a jajirce akan ka kai ma za ka jajirce mm. to zai zama tilas ma sai ka iya dan ba ma wannan bane tabbas ne sai ka iya to a cikin subject subject da su suke koya muku wani subject ne ka ji ka fi iya shi sosai ko ya ne ko kana bacci aka ma tambaya za ka amsa gaskiya subject ɗin da na fi so gaskiya kamar kusan kowa yana yin shi english gaskiya na fi so shi na fi fahimta gaskiya ka fi son english kenan so in ma tambaya mana english akwai rubutun letters da ake dan ba mu types of letters mana to muna da letter guda biyu akwai informal letter akwai formal letter to mene differences in su to informal letter tana da address guda ɗaya formal letter kuma tana da address guda biyu gaskiya ne ka fi english subject to sadiq dison ka san program nan muna kawo mutane ne masu talent kala-kala to sadiq dison kai wani talent allah ya baka gaskiya talent ina zan iya cewa guda biyu ne allah ya bani mm. ina da talent akan comedy ina da talent akan business sannan ina da talent akan keken dinki ina gyaran shi okay to yanzu dai bari mu fara ɗauka ɗaya mu tattauna akan eh. kana da talent akan bangaren comedy eh. so kai comedian ne yes ni comedian a yanzu haka kai comedian ne haka ne na comedy har yanzu to tom amma sadiq dison mene ya ja ra'ayinka haka ji ka fara comedy gaskiya babban abin da ya ja ra'ayina ina da abokanai da yawa mm. to kowa na fuskanci ba wai ni gaskiya ba na fara da ra'ayin kaina ne ba na ga akwai abokanai na wani yana comedy wani yana waka akwai babban abokina na musamman Ekado shine yake yin comedy to a lokacin da muka fara haɗuwa da shi gaskiya tunda area mu yake amma dai ba mu cika haɗuwa da shi ba saboda bana zama shi ma bai fiye zama ba da da muka fara haɗuwa da shi na je ban iya kyamara ba ya rasa kyamaraman ɗin shi na mai handling kyamara ya gama abin da zai yi na gama shi kenan ya karɓi namba na yana da wani aiki haka tun da dama ya san ni online amma bai san ni tu ba mm. sai yana da aiki haka zai kira ni in je in same shi inda yake in kuma shi zai zo ya same ni a shago ya zo ya same ni amma dai komai ina ware mai lokacin shi saboda ba na son wani abin ya cakuɗe da wani saboda yanayin yanzu dai ina so in fahimce ka kamar kai ba ra'ayin kanka bane yasa ka fara comedy eh gaskiya ba ra'ayin kanka ne ka akai kamar irin abokanai kaga abokinka wannan mawaki ne wannan editor wannan kai ma sai ka ji kana so ka samu side ko eh. haka kake nufi to a yanzu daga fara comedy in ka zuwa yanzu kana da comedy kamar sun kai nawa kenan gaskiya ina da comedy guda biyar kana da comedy guda biyar eh saboda wanne ka so a ciki kenan eh comedy da na fi so gaskiya wani comedy ne da muka yi da ni da abokina Nasir na fito a inyamuri something like that dai shine gaskiya fa burge ni saboda kusan ma zan ce shine bidiyo na farko kuma shi na fi so gaskiya kuma shi ka fi so gaskiya ya sunan kwamedi in kenan sunan kwamedin rigimar inyamuri da bahaushe to za ka iya dan bamu labarin shi kaɗan eh labarin shi bai da wahala asalin labarin yadda ya kama muna zaune na zo wucewa ne shi ma ya zo wucewa sai muka haɗu sai ya bangaje ni to mm. bangajen da yamman sai ya juyo yana min masifa mm. to masifar da yake min sai gane cewa ai dama na taba tsokanan shi a cikin mm. kasuwa to sai ya fara broken sai yake cewa yau ya kama ni sai ke cewa today i catch you but i will medicine you saboda turancin da gaskiya shine kusan ya fara bada dariya mm. sai ke cewa zai magani na kaza kaza sai nake sai akwai wani again wanda ya shigo sai ya fara raba rigima muna cikin cacar baki da shi sai ke ce min to mm. tunda haka ne in ya haƙuri shi ma ya yi haƙuri sai ke tambaya ta mai tsadar ke wata hafin sai na ce nake gaya mai da yari duk da cewa ban iya yaren Yoruba ba mm. amma sai na ɗan yi Yoruba na faɗa mai shi ma ya yi gwagwaran shi ya faɗa min duk da cewa mu hausawa ne ba in yamurai ba gaskiya ne shine dalili to gaskiya zan so an an jima mu sa masu kallo wannan bidiyo naku da kuka yi na comedy haka ne gaskiya to ka ce kana da harkoki guda biyu zuwa uku da kake yi eh. banda bangaren comedy ka ce kana gyaran kikin dinki eh ina gyaran kikin to ka gyaran kikin dinki shi ma kamar wata baiwa ce Allah ya baka tabbas babban baiwa ce harkar keken dinki daman can harkar taku ce kana yi ne ko kuma saka ka aka yi a cikin harkar kuma yanzu ka iya ne ko bigina ne kai a gaskiya na iya dan na zan fata dan yanzu kama ina da shago wanda karkashi na eh. wanda aka mallaka min a gida tun dama muna muna aiki wanda kamfanin baban mu ne duk wanda aka mai freedom za a bude mai shago a bashi kayan aiki da zai ringa aiki da abubuwansa da mm. sauransu kuma before haka za a tara ma customers za a dare ni shagon mm. Mm. saboda ka je ka sha wahala sosai za a tara ma customers ko kaɗan ne wanda dai in ka fito za ka samu dan kuɗi kaɗan ka tashi ka tafi yanda zai za ka samu dan abin da zaka ringa safansarin kanka yanzu dai kai ka zama perfect kuma kai kana da matsaya da kake yi da zaka samu harkar da kake samun kuɗi gaskiya babban matsaya ta ita ce siyan keke na siyar shine kuma ka gyara shi ina siya ina siyarwa ina gyarawa shine babban matsaya ta gaskiya yanzu sadiq za ka iya gaya mana sunan kekuna kamar kala-kala da ka yi in an kawo masu za ka iya gyara su? eh zan iya na farko akwai keke wanda kowa ya sani kamar butterfly keken mm. ɗinkin ɗaiɗai wanda ake takawa da kafa mm. ina gyara shi don na fi kwarewa fiye da kowane keke a kansa wajen gyaran shi sai mm. kuma na biyu industra wanda ake shi ma ɗinki ake da shi amma shi yana using light yana amfani da wuta shine abu biyu da nake perfect a kansu sai kuma wanda in an kama ba zan dai kasa gyarawa ba amma zan je gwalgwala kuma zai bani wahala mm. amma but now yanzu na fara zama perfect akan shi tunda ina kusan yi kusan kullun mm. akan dalilin cewa inda suke kaiwa misali ko ba a musu abin da suke so ne ko kuma wani dalili ne daban ya sa suka dawo guri na duk da cewa ban iya sosai din ba amma mm. ina yi sosai a cikin kekunan da kake gyara wanne ne customers ɗinka suka fi kawo maka kuma suka fi son irin keken customers ɗinka dai sun fi yawan amfani da keke wani keke ne to a takaice dai in na fahimci ka kana so ka tambaye ni akan wani keke ne mutane suka fi amfani da eh, shi suka fi amfani da shi suka fi jin da shi zan gyara eh. zan siyar eh. abin da ya fi tafiya kenan to gaskiya akwai keken ɗinki fly dalili shine duk da a ƙasar ba ma samun wuta sosai wasu mm. kuma ba su da karfin da za su sayi jen mm. su ringa amfani da industry mm. amma mafi sauki mutane sun fi amfani da keken ɗinki fly suna yawan siyan shi sai kuma na biyun shi suna amfani da indostra shi kuma na wuta ne wanda ke using light shine mm. kai da ka san yadda ake gyaran keken dinki kai ma kana amfani da keken ne wajen ka sarrafa kaya ka ne don ka sa a jikinka gaskiya ban iya dinki ba amma na iya sirfani eh ka iya sirfani na iya sirfani amma gaskiya ban iya dinki ba baka iya dinki saboda abun ya mun yawa gaskiya ina eh, wannan ina wannan again amma zan iya hawa dai dan kaya na kaɗan ɗinki kaɗan amma ban iya ɗinki ba wanda zan ce perfect in yanka da kaina in ɗinka da kaina mm. gaskiya ban iya ba to ya kake bangaren handling din comedy da kake yi da kuma bangaren kasuwancin ka na keken ɗinki gaskiya dai komai ina ware mai time ɗinsa saboda kaman ina haka ba ban fiye fita ba amma ina fita amma ban fiye fita ba saboda mm. duk da ni ma yaro ne amma ina akwai wanda suke onda karkashi na akwai mm. yara na wani lokacin idan ina da shooting tun yau zan kira yara ko kuma in zan tashi zan ce musu wane wane gobe ku za ku zo ku zauna a shago wani ne shugabanci ku kaza kaza zan bar masu shago a hannunsu mm. zan tafi harkar shutun dina idan na je na dawo duk abin da ya kamata an yi in sallama na sallama yara su tashi tafi gida sai kuma bangaren zuwa makaranta mm. ina zuwa makaranta amma gaskiya ban bana wasa da karatu na saboda ina son na zama wani abu nan gaba yanzu bangaren karatun me kake so ka zama nan gaba gaskiya abinda na fi so na zama ina so na zama petrochemical engineering nake son zama petrochemical engineering shine gaskiya duk da cewa course din bai da shigo a kasan mu ba in dai zaka yi sai dai kamar ƴaƴan masu kuɗi zan ce ko ƴaƴan masu rufin asiri shine za su iya fita waje su je su yi duk da bai hmm. da shigo a ba an ni ma yana son zama petrochemical engineering yanzu idan Allah ya sa ka zama petrochemical engineering eh. za ka bar gyaran keken ɗinki ne kuma za ka bar comedy ne kawai ka je kai focusing akan petrochemical engineering ko kuma za ka yi handling ɗin soje daya kai ka dinga ka gane ya kake gani za eh, na fuskance ka kamar hmm. zan iya rarraba su ne na yi su a lokaci daya ko kuma zan iya ajiye su ne gefe ɗaya in yi petrochemical engineering ɗina eh, shine to gaskiya harka keken ɗinki ita ce bai harkata wadda ta rufa min asiri Mm. kuma na taimakawa wani na fi karfin kaina da sauran abubuwa gaskiya ba zan iya barin harkar keken dinki ba ko da a ce ni ba zan ringa handilan ɗinta ba zan dora mm. wani a kai kamar wakili kenan eh. sai kuma harkan komedi gaskiya harkan komedi zan iya yin ta amma zan ware mata lokacin ta daban ita ma wadda zan yi ta eh. zan iya yuzun duka zan iya hada su duka guda hudu ko uku zan ci zaka hada su duka zan iya hada su duka ka fa girma fa ga kuɗi ga komai ka ce zaka je to ai ya danganta kowa yana da choice ko kuma ce kowa yana da ra'ayin shi a rayuwa ni da gaskiya ina tunanin na yi taɓa yau kaina alƙawarin cewa ko me na zama ba zaman laina aji harkan kiyan ɗinki ba amma harkan comedy zan iya ajiyewa amma gaskiya ba garanti ba garanti ba garanti gaskiya zan iya kawai dai watakila ne ana tsakiya dai kawai gaskiya ana tsakiya amma harkan kigen ɗinki gaskiya ko me na zama zan iya handling din su abu biyu zan iya ci gaba da petrochemical engineer na ga alama komai dai naka harkar keken ɗinki ya fi ƙarfi gaskiya harkar to yanzu da ka fara harkar keken ɗinki tun da yanzu kai ka ce kana da shago naka na kanka a hannunka eh ina da shago na kaina tabbas da aka baka shagon ka fuskanci wasu kalubale ne akan baka shagon da aka yi eh, gaskiya na fuskanci kalubale amma ba zan ce suna da yawa ba amma dai kusan suna da yawa zan ce idan ya danganta da yanayin da masu kallo suka fuskance ni mm. gaskiya farko lokacin da aka buɗe min shago ina ɗan shekara sha biyar eh. aka buɗe min shago aka bani mukulli tunda na lokacin na iya aiki amma ba komai nake perfect akan shi ba mm. to akwai wanda aka sa shi kamar wanda yake kula da ni mm. to gaskiya na fuskanci kalubale a gare shi da yawa mm. dalilin shine zai dan akwai lokacin da ko na yi abu ko ban yi ba ma zai je samu babana ya gaya mai kaza kaza idan na zan yi za mun faɗa ko ma ya kama tunda lokacin ina karami har duka ma gaskiya ina mm. karban hukunci sosai amma kuma duk da haka ban yi kasa a gwiwa ba na dage da ci gaba da abin da nake yi a kan fiye da na da saboda ina so na ba shi kunya shi abin da yake tunani ba haka ba ne ba mm. shi dai wannan mutum ba sai an faɗi sunan shi ba amma gaskiya ba sai an faɗi sunan shi ba saboda ai bai kamata a ce an yi wannan din mm. shi ba a kyale shi ne ne dalili gaskiya to mene kuma nasarorin da ka samu to gaskiya babban nasarar da na samu a harkar keken dinki na yi ina da akwai gaskiya lokacin da aka bar ni aka buɗe min shago akwai isasshen kaya a shagona mm. amma gaskiya yanzu sun kusan uku zance mm. tunda a lokacin ina juya kuɗi mm. da kayan kuɗi kusan 500,000 kenan amma yanzu gaskiya a iya tunani na duk da ba idan ko business da na yi ana lissafi shekara da waye a cire min kuɗi na da za a sallame ni duk da cewa karkashin babana nake amma ana ba mu iya haƙƙin mu gaskiya a karkashin aikin da muke yi muna yin komai kuma cikin nasara kuma muna fatan duk wanda yake da tunani irin namu da wanda ba shi da tunani ya tattaro hankalin shi guri daya ya yi karatu ya rike sana'ar hannu idan yana da wani abu da yake tunanin zai cimma gaba mm. kamar misali in mutum yana shaye-shaye kamar mm. ga life ɗin shi ba zai lastin ba zai mutu da wuri tun yana karami mm. ake cewa akan wannan ɗin ko tun yana yanzu zai mutu sannan idan kana tunanin wai kai zaka dogara da arzikin wani ko na mahaifinka ko na wani in dai ba shine ya ɗauki kayan shi ya baka ba to karka kuskura misali ka ɗaukan mai kaya ko kuma ka ringa cewa wai in ya mutu ko wani abu mm. za ka yi arziki kowa ya ka nutsu dai ka koma kan abin da ka sa gaba ka yi tunani mai kyau wannan shawara ce ka ba masu kallo gaskiya shawara ce na ba masu kallo da matasa iri na har wanda suka girme ni ma inda suna da irin wannan tunanin to su cire shi saboda ba layin su bane kuma ba layin musulmi bane ba duk da cewa ni an musulmi Yusuf Shaba the building. Haka muke. Kawai kawai. Basu. Kawai kawai. Kawai kawai. mana komai na ce ka ce mini kawai kawai. Kawai kawai. Kawai kawai. Mala performing nake ka ce kawai kawai. Kawai kawai. Kawai kawai. All my fans suna ce mun me, let check catch me, kawai kawai. I'm a sarki, I'm a person abroad. Everything if I want, what I gotta do. No, I'm a bumper and a bunch of shows. Yeah, I'm a don, cause I got a money. Everything happen through my mommy. Huh, I'm a smile with a cash dollars. Come and see my friends with many phones. I was standing with a man is stones. In my home, I'm a cooking with a girl sis. Everything if I tell them, they will tell me yes. And the license and DVD. kawai kawai kawai mana komai na ce ka mini kawai kawai kawai kawai kawai kawai mana performing nake ka ce kawai kawai kawai kawai kawai kawai all my fans suna ce mun kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai shi makabarta kawai a ranke abu welcome back my people kamar yadda kuka sani za mu dinga kawo muku yara ƙanana masu talent kamar yau yadda muka kawo muku sadiq dison to sadiq dison ka yi wa masu kallon mu sallama to wassalamu alaikum masu kallon mu ku ci gaba da kallon shirin freeboy world wanda za a ringa kawo muku shi a duk sati mun gode to masu kallon mu ku biyo mu sati mai zuwa domin ku gawa wani yaro za mu kawo muku mai talent mun gode kawai a ranke abu do everything kawai malamin kiɗa da ko lissafinsa ya kwace ni ne ke koyar da su ai dole kan su nace kai daga jin hausa ta sa akwai zawarance mi a gara moni ta ya ne wai zan yi kwace na faso so ku matsa I'm a fresh boy ya kaya na zai tsatsa ba gudu ba ja da baya yaran ga hazaka king of the city life of the party sun ji sautin namu malam har sun fara santi har sun fara santi kawai kawai kawai kawai malam komai cheka chemi ni koi, koi, koi, koi. kawai kawai mana in nake kace kawai koi, koi, koi, koi, koi. all my fans suna ce komai na ce ka ce mini kawai kawai kawai kawai kawai kawai malam performing nake ka ce kawai kawai kawai kawai kawai kawai all my fans suna ce mun kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai kawai Salamu alaikum jama'a sunana Bilal Billa mai sha'awar ɗaukan hoto kuma ni ina zuwa makaranta ina ba duk abokanai na 'yan uwana yara da manya shawara domin ku dinga sana'a da kuma zuwa makaranta domin yana da amfani a tsakanin mu ci gaba da kallon wannan shiri namu na Freeboy World domin ci gaban al'umma mun gode.